يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يوم الاثنين وسيرنا بقدوة رمضان وجرالا بسكرة تقول تقول تقول ثلاثين بيدين الشعب بقدوة ترى سكرة تقول إذا ترى فهو فسر آية تشيرنا تقص سورة ثلاثين سورة آل عمران إن شاء الله لا يتخذ المؤمنون الكافرين لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء يعذركم الله نفسه وإلى الله المصير ما يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء Allah madaukaki ya ce kada masu imani su riƙe kafirai a matsayin masoyansu. Yanzu ne mu'mini na koma bayan ‘yan uwansu masu imani. يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين kada masu imani su yi rikon kafirai su ne masoyansu koma bayan ɗan uwansu masu imani wa man yaf'al zalika wanda ko ya aikata haka to ku sani fa laysa min Allah fi shay'in babu komai na addini a tsakaninsa da Allah madaukaki illa an tattaku minhum tuqat sai dai fa in za ku rike su masoya ne saboda kiyaye su don yin wata kariya daga sharrin su wa yuhadhdhirukum Allah nafsahu kuma lallai Allah yana muku gargadi da kansa wa ila Allah al-masir goma koma tana Allah babu aya daga cikin ayoyin alqur'ani wadda take da ta da hankali dangane da mu'amala tsakanin musulmi da kafiri fiye da wannan aya ba za ka samu wata aya daga cikin ayoyin alkur'ani ba ayar da take girgiza imani mai imani ta ta da hankalinka dangane da mu'amala da ke aukuwa tsakanin musulmi da kafiri babu ayar da take da wannan wato tsoratarwa kamar wannan aya ta 28 na suratu adal imran domin kuwa Allah madaukaki ya ce kada masu imani su riƙe kafirai su ne masoyansu magana tana ɗaukanta kamar da sauƙi. amma Allah bai rufe ayar ba sai da ya cika da wata magana mai girma ya ce wa man fa’an zalika ku sani wanda ko ya aikata haka manto masoyansa su ne kafirai fa laysa da Allah fi shay'in babu sauran addini tsakaninsa da Allah madaukaki la hawla wala quwwata illa billah maganar ma nan bata tsaya ba Allah ya ce wa yuhadirukum Allah nafsahu yana muku gargadi da kansa maganar ba a sa ta a cikin hadisin manzon Allah ba Allah da kansa yake muku gargadi a cikin alqur'ani sannan ku sani wa idan ba Allahi masiru makomar ku tana da Allah duk wanda ya ji ba zai ki gani ba me yake a gaba قل إن ما في صدوركم أو Wani in tuffo ma fi su duri ko ka ce musu in kun ɓoye abin da ke cikin kirazan ku, kun ɓoye irin tunanin da ke cikin zukatanku na kaunan kafirai, au su buduhu ko ma ku bayyana ya alamhu Allah tuni Allah ya riga ya sani. Ko ku ɓoye ko ku bayyana Allah ya sani. To ba zukatanku kaɗai ba, wa ya alamu ma fi samawa ce wa ma fil ardi. duk abin da ke cikin samai da abin da ke cikin ƙasa Allah ya san shi don haka ba a boye ma Allah gaskiya da tuzo wallahu bi kulli shay'in alim wallahu bi kulli wallahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah ne iko ne bisa dukkan komai Allah yana da ikon ya san abin da ke cikin zakatanku أما فقتنا يوم تجد كل نفس ما عملت يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أبدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد يوم تجد كل نفس ما عملت من خير ranar alkiyama ranar tashin kiyama ranar da ake tafi gaban Allah madaukaki tajidu kullu nafsin ma amilat kowane rai zai samu abin da ya aikata a duniya tun daga farko har zuwa ƙarshe mufdaran a halarce an tara shi a gabansa wa ma amilat min su'in abinda mutum ya aikata na alkhairi Amma ya kawo an aje a gabansa ga abinda da ya aikata na sharri an aje a gabansa ya daga ido ya dubi damansa aiki ne ya dubi hagunsa aiki ne Allah ya ce tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida sai mutum yana so a ce ina ma tsakaninsa da wannan zunubin akwai wata tazara mai girma Allah ya tura wannan laifin ya yi nisa daga sama mana kafin ma a so a yi mai misali to ku kiyaye ku ji tsoron wannan rana da za ku tsaya a gaban Allah wa yuhaddirukum Allah nafsuhu kuma Allah yana muku gargadi ne fa da kansa yana tunatar da ku irin kamunsa ku ji tsoron haduwa da shi a ranar tashin kiyama wallahu ra'ufun bil ibad Allah mai tausayi ne ga bayi waɗannan ayoyi suna karantar da mu matsala ta alwala wal bara jama'a magana tana da girma wannan ya ake yin soyayya domin Allah ya ake yin kiyayya domin Allah magana tana da faɗi domin magana ce akan tauhidi magana ce akan kalmar la ilaha illallah don haka yasa malamai suka rubuta littafai daban-daban da waɗannan ayoyi suke tattar da mu ne yaya za mu yi soyayya domin Allah kuma yaya za mu yi kiyayya domin Allah ka duba tafsirin al’imamu imam Tabari mujallal na uku shafi na 227 yace wa ma'ana zalika abinda Allah yake nufi la tattakhidhu ayyuhal mu'minuna al-kuffara wa وأنصارا ya ku masu imani kada ku riƙe kafirai su ne ababen dogaranku sannan kuma su ne ku ba ku taimako walu da kuma adaki da ku taimaka musu in harka ta addini ma ta zo kuna tare idan rayuwa ce mu'amalar ku ta yau da kullum kuna tare wa tuzahirunakum ala almuslimin min dunil mu'minin har ma a waye gari kuna fifita rikon wato kafiran nan a matsayin waɗanda suka jibinci al'amarin ku fiye da ƴan uwanku musulmai da za a tara sa'o'i 24 da ke dauki ne za a taras mafi yawa mu'amalar ta tafi yawa da kafin wa tudlunahum ala awratihim hatta kai gama kuna iya fifita musul kafirin nan akan musulmai to idan mutum ya ɗauki wannan siffa al-imam tabari yace fa innahu man yaf'alu zalika shine fa Allah yace fa laysa min Allah fi babu sauran addini tsakaninsa da Allah madaukaki idan aka faɗi wannan magana ne ake nufi الإمام الطبري يجي فقد برئ من الله أنا لهم باب روان صدى أما وبرئ الله منه كما باب روان الله لشي كفتو دا مغانا أتيني مي أكي نفي بارتداده وانا متني يا يردا an dinihi ya bar addini sa wa dukhulihi fil kufr wannan mutumin ya shiga kafirci don haka magana tana da girma mu'amala ce tsakaninka da wani a dalilin ka kawai Allah ya ce ka yi saboda ka so makiyinsa wallahi wannan fassara da al-Imam Tabari yayi cewa mu'amala tsakanin musulmi da kafiri tana iya raba musulmi da musulunci wannan maganar ba ta shi bace ayar ce karara سورة المائدة آية همسن دقيا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم تقبله منهم إن الله لا يهدي القوم da kansa ya faɗa a suratul ma'ida ya ayyuhal ladina na ya ku waɗanda suka yi imani matuƙar kuna da imani ba ka takhidul yahuda wal nasara awliya kada a wayi gari kun rike yahudawa da nasara su ne majibantanku a ja'alna ba'dhum ya ba'd Sashen su masu jibinta sashi wa man yatawallahum minkum wa man yatawallawnahu minkum wanda ko ya jibince su ya jibince su daga cikin ku hmm? wa man tawallawnahu minkum fa innahu minkum wa man yatawallahu minkum fa innahu minkum duk wanda ya jibince su daga cikin ku to yana tare da su idan aka ce yana tare da su me ake nufi addinin su guda ma ahabba mar'u qauman illa kusira ma'ahum inji annabi ban yiwuwa ka so wata jama'a face Allah ya ta da kai a kungiyarsu a ranar tashin kiyama tun da dai kana son su to addinin ku guda inna ma la yahdi al-qawma zalimin Allah bai shirye da aikin mutane azzalimai ba nan kawai ba a cikin alkur'ani Allah ya bayyana mana cewa wanda ke jibintar kafirai fasiki ne wanda ke jibintar kafirai Allah ya yi fushi da shi wanda ke jibintar kafirai kuma dan wuta ne سورة الماجدة آية 8 ترى كثيرا منهم ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون الله يكي ترى كثيرا منهم ذاك قد يوى منافقين يتولون الذين كفروا سنة جبين الكافرين يند أما يهنا جن نصوب نصوب إبا ذاك قد منافقين يجبين كافرين سبحان الله Allah ya ce da duk sama kaddamat lahum anfusuhum tir da abin da hannayensu rayukansu suka gabatar musu me yasa Allah yake tir abinda mahaushi ke cewa Allah wadan naka yi lalace a ce musulmi ya koma jibintan kafirai Allah ya ce kai to an safi Allahu alaihim dan kuwa Allah ya yi fushi da su da shi da kafirai wa til azabihum khalidun sannan da shi da kafirai duk cikin azaba za su dawwama me yace a gaba wa man qalu yu'minuna billahi wan nabiy wa ma unzila ilayhi mattakhabuhum awliya ولكن كثيرا منهم فاسقون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه wallahi da dai gaskiya ne sun yi imani da Allah sun yi imani da annabi Muhammad sun yi imani da littafin da aka ba mu manzon Allah da gaskiya ne imaninsu mattakatum auliya da ba su riƙi kafire su ne masoyansu ba in ji waye in ji Allah da kansa da dai imaninsu imanin gaskiya ne wallahi da ba su yi riƙon kafire su ne masoyansu ba من دون المؤمنين أوائدا kafirai suke cikin al'amuran su ba musulmai ba walakin na kasiran minhum fasikun sai dai kuma Allah ya ce galibi mafi yawan waɗanda ke cikin tankajiran ba duka ba Allah ya ce mafi yawan fasikai ne baya ga haka ya ce mutumin da ya jibinci kafiri munafiki ne bayan munafiki ne Allah ce ya masa alkawari shiga wuta sannan babu ranar fitansa daga wannan wuta Allah ka tsare mu daga shiga wannan siffa سورة النساء آية 145 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء لكم سلطانا مبينا وبكدين إن المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولا تجد لهم نصيرا يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن تسكي إيماني لا تتخذوا الكافرين أولياء كدكوا الكتاب رسول مسوينكم min dunil na koma bayan masu imani aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sulbana mubina yanzu kuna son ku ba mu Allah hujjar kama ku a kiyama da yi muku azaba gashi kuna musulmai innal munafiqina kusani fa munafiqai fi darkil asfali minan nar subhanallah su ke rami na ƙarƙashin wutar jahannama wannan ka ji da lahum nasira ba ka saba musu ne taimaka musu don haka babu kyau musulmi ya soyayya soyayya da kafirai ya bayyana kusa da kafirai ya bar masu imani yan uwansa ba ma haka ba Allah madaukaki ya hana mu karkatawa gare su ta kowane sashi ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم يا دون الله من أولياء ثم لا تنصرون ولا تركنوا إلى الذين ظلموا أما يتكرك كركة ga waɗanda suka yi zalunci in dai ka gane mutumin nan a azzalimi ne to ka nisance shi to akwai zalunci fiye da mutumin da ya cuci Allah madaukaki kafiri fa ya cuci Allah ne hakkinsa Allah ya ce a kun aka samu kuna karkatawa ga azzalumai in kuka yi haka fata masakumun na rubutar za ta shafe ku duk wanda ya karkata ga kafirai to yana fa ba ma Allah maɗaukaki damar yi masa azaba ne a ranar alkiyama bahaushe yake zama da maɗaukin kanwa to kar ma ku karkata bi ma'ana kar a samu kana wato mu'amalar ka mafi yawa tana tare da kafiri wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la saru a suratul tauba Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattaqiu أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون الله مدوكي ya kawo ƙarshen al'amari don kar ma ka zauna kana wasu wasi aka ɗauko waɗanda ka fi so a duniya su ne iyayenka ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya kar ku riki iyayenku da ƴan uwanku su ne masoyanku sharadi in istahabbu al-kufra ala al in dai sun fifita kafirci akan imani in dai akwai wanda kake so a duniya bai wuce dan uwanka bai wuce mahaifinka Allah ya tattace ya bada misali da su idan kuma kun ki wa man yatawallahu minkum wanda ya kibince su cikin ku fa mu humuz zalimun to wadannan duka azzalumai ne jama'a alwala wal bara soyayya da kiyayya da kafirai matsala ce da take daure da kalmar shahada kalmar ta la ilaha illallah muhammadun rasulullah ba a raba su bai yiwuwa ka ɗauki la ilaha illallah sannan a sare ka kuma kana soyayya da kafirai ba za su haɗu ba ka koma hadisin abdullahi dan abbas yake cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wata rana mazan Allah ya yi ma abu zarrin gifari tambaya yace masa ya aba zarri ayyu uran imani awsaqu daga cikin igiyoyi da Allah yake daure imanin bawa ga yamin igiyar da tafi karfi ka santa in ji annabi Muhammad manzon Allah ya masa hadinsa tambaya shine Abu Zarrin Dubari daga cikin igiyoyi waɗanda ake daure imanin bawa ga yamin igiyar da tafi karfi annabi ya san bai san amsar ba amma aka yi irin wannan tambaya don ka gane muhimmancin abin da ake so a gaya maka maimakon a ce to ka zani sai a fara yi maka tambaya ko ka sani kaga ai zaka ce ban sani ba to tunda ko baka sani baka sa kunne da kyau yace Allah wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su suka ji sani kana sai manzon Allah yace al-muwalatu fillah a samu in kayi jibinta kana jibinta ne don girman Allah wal mu'adatu fillah a samu in kana adawa kana kiyayya kana gaba da an tona dalilin da yasa kake gaban nan sai a taras karshen al'amari kana yin ne domin Allah ba don kanka ba wal hubbu fillah idan duk aka samu kana soyayya da an tona dalilin sai a samu makura kana soyayya na kawai domin Allah wal bughdhu fillah in kana nuna kiyayya nan ma in aka bincika sai a tarar don Allah kake manzon Allah yake kaga wannan siffa in ka same ta ka samu igiya mafi ƙarfi wanda ake ɗaura imanin bawa da shi hadisin yana cikin sahihul jami'i sabir hadisi na dubu da da da talatin shida. yi kokari ka samu wannan siffa soyayyarka ta gina ta ne domin Allah kiyayyar kama ta gina ta ne domin Allah ga kuma hadisin jari bin Abdullahi al-Bajali Allah shi kara maka yarda sahabin manzon Allah ne shi ma jarir bin abdullah yace ni da kaina ne wa annabi tambaya ya rasulullah nace ya kai manzon Allah istarif alayya kamin sharadi kai ne wannan sharadi zai rike shi ka gaya min kalmar da bayan ka ba ni bukatar wani dan adam ya faɗa min abin da zan zai sa in tsira duniya da lahira kai ni sharafi ya rasulullah sai في الذي يتي masa تعبد to yi kokari ka ga cewa kana bautar Allah duk abin da aka ce ibada ne a same ka kana yi ji manzon Allah la tushrik bihi shay'an kar a samu kana shirka da Allah da wani abu wato sallin maktuba sallolin farin nan a samu duk kana yi wato addi zakata in kana da wadata ta kai a da zakka lokacin yayi a samu kana ba da farilla in ji annabi muhammad sai yake masa wa tansahu muslim inda duk kaga dan uwa musulmi yana bukatar nasiha yi da zarar dan uwa yayi kuskure ka yi kokari ka gabatar da nasihan nan gare shi billati hiya ahsan ta hanyar hikima imma ka yi masa nasiha a bayyane In ma yana buƙatar a killace shi a yi masa nasiha nan a koye daga kai sai shi sai Allah to amma dai yi kokari a samu kare musulmi ashe da sha tana kan kowa ba sai ba da mai kawai ba matukar kaga an yi ba daidai ba to ka gabatar da nasiha ga dan uwa musulmi manzon Allah yake addinin nasiha qulna liman in ji sahabbai annabi yace lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihi annabi yace ina ma da wasiya kai riko da nasiha ga dan uwa musulmi na ƙarshe annabi ce ma jarir bin abdullahi al-bajali wa tabara'a min al-kafiri tabbata kayi ban kwana da kafiri da duba sahih sahiha hadisi na 636 wannan fa shine addinin musulunci jama'ar musulmi wannan siffa ba ka ɗauke ta daga musulunci yadda ka san kalmar shahada tana da ɓangare la ilaha sai kuma illallah to ba ka ɗaukar la ilaha ka bar illallah alwala'u ne walbara alwala'u shine illallah albara'u shine la ilaha ba ka raba kalmar shahada da alwala'u walbara' matukar kana musulmi tilas ka auna soyayyar da kake wa kadare da kake zama da su wannan ka'ida ce duba littafin shekul islam Allah ya masa gafara الاستجابة بالقدر شاهد ستين ديو يتي إلا تحقيق شهادة كلمة تكفت أن لا إله إلا الله باتا تبتا سؤال سام بمعنى يقتدي أن يحب إلا الله تتكي لا إله إلا الله سأدو بمؤاملك سويرك سويرك فكنا يتجدوا لي الله dole sai an dubi wannan a samu baka son wani abu don Allah wala yabghub illa illa lillah baya kiyayya sai domin Allah wala yuwali illa lillah baya jibintar wani sai don Allah wala yuadi illa lillah baya kin wani sai don Allah wa an yuhibba ma ahabba Allah bayan kana son Allah to fa wajibi ne ka so kuma wanda ke son Allah ka so abin da Allah yake so wa yabghud ma abghadahu Allah yake abin da Allah madaukaki yake yi idan ka dauki wannan siffa to kalmar shahada ka tayi daidai shi yasa Abdullah bin Utba Allah shi kara masa yarda sahabin manzon Allah da ya dubi wannan aya ta suratul ala Imran ya auna ta da mu'amalar da musulmai suke da kafirai sai ya ce fi ahadukum an yakuna yahudiyyan aw nasraniyyan wa la yashur wallahi ku kiyaye ni fa wannan aya tana ba ni tsoro ku yi hatara sau da yawa akan samu musulmi bai sani ba tuni ya yi kiɗa ya zama ba yahudi ko ko kirista da dadewa shi ne ma sani ba saboda bai ɗauki wannan sikelin da Allah ya bayar a cikin alkur'ani ba Allah ya ce wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum wanda duk ya jibince su to yana tare da su a Sheikh Abdul Latif bin Abdurrahman a littafin sa At-Turab Saniya mujallal na farko shafi na 236 yace innal muwalati tanqasimu ila qismayn jibintar kafirai da ake nufi ya kasu kashi biyu soyayyar kafirai da ake bayani a kai mu'amala da ake nufi tsakanin musulmi da kafirai kashi biyu ne yadda addinin musulunci ya kawo shi kenan muwanatun mutlaka amma a samu mu'amala sakakkiya jiɗintar rayuwa sakakke ba dare ba rana a ko da yaushe ba ka da abokan hulɗa sai kafirai yake wa ka da wannan kufurun kan tsantsan kafirci ne ba shi bukatar ta'awili abinda Allah ya faɗa ne da kansa babu wanda ya isa canza maganar Allah littafin Allah ya faɗa kuma haka manzonsa ya fassara wa hazihi kufrun sarihun abokin huddanka babu dare ba rana kafi la haula wala quwwata illa billah wa hadhihi hiya sifatu muradifa bi tawalli wannan ita ce siffar da ake nufi da jiɗinkan nan da Allah ke magana a cikin suratu ala imran wa ala zalika tuhmalu al-adilla fil nahyi shadid min muwalati al-kuffar akan irin wannan mu'amala ake dauko ayoyin alqur'ani da suke tsawatar wannan sai a fassara wace irin mu'amala ake nufi malamai sai su ce to gafa mu'amala mutum ne ya riƙi kafiri abokin hudda take nan babu dare ba rana ba shi da abokin sirri sai kafiri wa anna man walahum faqad kafara malaman sunna kaf sun ce duk wanda wannan ta zamanto siffar ta kenan to ba hakika kafiri to sannan akwai mu'amala kashi na biyu mu'amalatun khassa mu'amala da take banta ba a ce rayuwarka gaba ɗaya kana cuɗanya da kafirai ba dama bai yiwuwa a ce ka zauna baka mu'amala da kafiri bai yiwuwa shi kansa annabi Muhammad da ya zo da littafin Allah an samu ya yi mu'amala da kafirai da haka ba wai mu'amala take da ake bayani a kai ba mu'amala ce sakakkiya ake magana a kai وهي موالاة الكفار بغرض دنيوي مع سلامة samu mu'amala ce ta duniya harka ce ta kuɗi ta shiga tsakaninku wannan mu'amala ce kasuwanci ne tafiya ce sana'a ce harka ce ta rayuwa ta haɗa ku amma nan ma fa wancan siffa tana hawa kanka matukar an samu mu'amalan nan ta zama zamanto sakakkiya ba ka da wani wanda kake mu'amala da shi sai kafiri kuma matukar aka samu kafifi ta wannan fili akan yan uwa musulmi to fa sai a koma gidan jiya in ji malaman sunna sharadi salamatul i'tiqad wannan mu'amala da kake yi da kafiri ana shiga ana fita a kulla a warware shin aqidar ka ta kubuta ko kuwa aqidar ka tana cikin hadari idan fa aka samu aqidar ka tana cikin hadari to ka koma karkashin wancan aya wa man yatawallahu min lahum minkum fa innahu minhum wanda duk ya jibince su to yana tare da su wannan ita ce fassarar da malaman sunna suke yi suke cewa idan aka samu mu'amala ce ta rayuwa mu'amala ta yau da kullum wannan babu laifi harka ta cinikayya harka ta sana'a makaranta ta haɗa ku aiki ya haɗa ku to amma su shine shin aƙidar ka ta kuɓuta daga wannan mu'amala ko kuwa aƙidar ka ta shiga idan aƙidar ka ta shiga to haramun ne mu'amala idan aqidar ka bata shiga ba babu laifi kai ka duba al-muharrar al-wajil fi tafsir kitab al-aziz mujallad na biyar shafi na ɗari da ishirin da shida aka ɗan ayoyin nan aka fassara da cewa mu'amalar da ake nufi ita ce sakakiyar mu'amala amma in ka koma alkur'ani za ka ga kuma wani tashi yana nuna cewa halal ne a yi mu'amala da kafiri don haka dole ka tattaro ayoyin nan ka kawo hadisan annabi Muhammad sannan ka dora da fahimtar salafu salih kafin ka hukunta komai ne Allah yake nufi ibnu afiya yake cewa wa amma mu'amalatul yahudi wal nasara dan kana mu'amala da yahudawa kana mu'amala da kafirai fi gairi mukhalafa wala mulabasa cuɗanyar bata kai na aƙida ba ba a samu rikitarwa tattare da aƙidar ka ba fa ba ta da fil nahai wannan bai shiga halin da ake magana a kai ba saboda a suratul mumtahina Allah yake la yanhaakumullahu 'anil ladzina la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabadduhum wa tuqsitu ilayhim saboda Allah ya ce saboda Allah yace la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilunakum yuqatilukum fid Allah bai hana ku hulɗa harka mu'amala kaiya da kafirai waɗanda ba su kai ga yaƙi da ku ba yaƙin ma da ake bayani akai fiddini yaƙi ne na addini babu wata adawa ta addini tsakaninka da wannan kafiri Allah ce bai hana ku mu'amala da juna ba saboda bai yiwuwa ka zauna a duniya kai kaɗai musulmi da dan uwa musulmi kaɗai za ka yi mu'amala ba zai yiwu ba matuƙar kajiran nan adawar da ke tsakaninku da su ba ta kai yaki ya shiga tsakaninku ba walam yukhrijukum min diyarikum ba su fitar da ku daga gidajenku a dalilin addini ba nan ma fa Allah bai ce ku jibince su ba sai ce bai hana ku an ruhun ku kyautata musu ba domin jibinta abu ne mai haɗari bahaushe yake sannu ba ta hana zuwa in dai za a matsa kusa ta yau da gobe ko za a zauna wuri guda Allah bai hana ku ku kyautata musu ba wa tuqfitu ilaihim kuma ku yi musu adalci inna Allah yuhibbul muqsitin Allah yana son masu adalci Su waye Allah ya hana ku mu'amala da su dinnan إنما ينهاكم الله إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون إنما حكم الله أن الذين قاتلوكم في الدين ودن دسك ياكي دكو أدليل الدين وأخرجوكم من دياركم suka fitar da ku daga gidajenku a dalilin addini wa zaharu ala ikhrajikum ko ba yaƙe ba amma sun taimaka an fidda ku daga gidajenku bi ma'ana sun taimaka ma wani kafirin da ya yaƙe ku to waɗannan su ne Allah ya hana ku an tawallahum kar ku yadda ku jibince su ya يتولهم wanda ko aka waye gari ya jibince su din fa ulaika humu zalimun waɗannan fa su ne azzalimai don haka jibinta na kafiri matsala ce da take da haɗari a karantarwar addinin musulunci amma duk da haka yana da kyau mu lura Allah madaukaki ya halatta mana jiɗintan su ɗin ya halatta mana mu nuna musu soyayya a hali ɗaya wannan hali ake kiransa attaqiyya shi yasa Allah madaukaki yace illa an tattaku minhum tuqa sai dai faɗin za ku nuna soyayyarku ne ga kafirai za ku nuna soyayyar ga kafirai a fili dalilin da yasa kuka nuna musu kuna son su kuka jibince su kuna zama teburi guda kuna mu'amala guda dalilin sa kawai attaqiyya ne inji Allah idza an tattaqu minhum tuqat sai dai fa in kun yi haka ne don wata kariya da kuke so ku samu daga sharrin su to babu laifi inji Allah madaukaki jama'ar musulmi hali uku ne addinin musulunci ya halatta maka ka bayyana kafirci a karantarwar annabi Muhammad an halatta maka bayyana kafirci a dalilai kamar guda uku hali na farko shine wanda Allah ya faɗa a cikin wannan aya wanda shine halin da galibin musulman duniya suke ciki a wannan zamani hali na attaqiyya kana zama ne yadda Allah maɗaukaki ya hana kana zama da kafiri kana mu'amala da shi kana jibintarsa kana nuna soyayya da shi abinda duk addinin musulunci ya hana dalilinsa shine kawai kana yi ne attaqiyya saboda kariya game da sharrinsa ka duba fathul bari me ake nufi da attaqiyya ibn hajar al-asqalani Allah ya ji gaishe yake cewa attaqiyatu al-hadaru min izhari ma fi nafsi shi ne musulmi yana zaune da kafirai a waje guda ana mu'amala ɗaya shiga da fita a kulla a warware ana zaune tare ba dare ba rana amma me yasa musulmin nan yayi haka ya bayyana soyayyarsa ga kafirin nan ne saboda ya san in ya mm, in ya ɓoye in ya bayyana adawarsa ga kafirin to fa babu shakka zai cutu addinin musulunci zai cutu al'ummar musulmai za su cutu to sai ya bayyana masa adawar sai ya bayyana masa soyayya min ibhari ma fi nafsi min mu'taqidin wa ghairihi lil ghairi mutum ya bayyana soyayya amma fa ya koya kiyayya idan mutum yayi haka a dalilin zamansa da kafiri sai a ce yayi attaqiyya fassarar malaman sunna duba tafsirin al-imam eh, eh, tabari ibnu jarir da yake fassara wannan aya ta suratu ala imran ibnu jarir yace wa ma'ana zalika abinda Allah yake nufi cikin wannan aya la tattakhidu ayyuhal mu'minuna al-kuffara ku musulmai kar a wayi gari kuna riƙon kafirai zaharan wa ansara su ne majinginin su ne ababen taimakon ku tuwalunahum kuna taimaka musu ala dinihim akan addininsu su wa tudahirunahum alal muslimina min dunil mu'minina har ma a waye gari kuna fifita kafirai kun bar masu imani ibn jarir ya ce wanda duk ya aikata wannan fa innahu minhum Allah ya ce to yana tare da kafirai din falaisa min Allah shay'in babu sauran addini tsakaninsa da Allah madaukaki faqad bari min babu ruwansa da Allah wa bari Allahu minhu kuma babu ruwan Allah da shi an samu albara'a tsakanin wanda ke da wannan siffa da kuma Allah madaukaki me ake nufi a anan birtidadihi duk mutumin da aka samu yana jibintar kafirai wannan mutumin yayi ridda an dinihi wa dukhulihi fil kufri ya bar addinin musulmi ya shiga duk da haka sai Allah ya ce illa an tattaku minhum tuqat sai dai fa idan kuna bayyana jibintar ku gare su kuna bayyana soyayyar ku ga kafirai tuqatan bi ma'ana tuqyatan saboda taqiyya saboda kariya game da sharrin su ne inji Allah to babu laifi illa an takunu fi sultanihim ibnu jarir ya ce abinda Allah yake nufi kuna karkashin mulkin kafirci wa takhafuhum ala anfusikum kuna jin tsoron in kuka fito kuka nuna ku musuluncin kawai kuke so to fa musuluncin nan za a ci zalinsa fa tudhiru lahum wilaya to sai ku fito a fili ku nuna soyayyar ku gare su bi alsinatikum da harshen ku kuce muna son ku wa tudmiru lahum sharadi shine zukatanku abin da ya boye shine al'adawa a boye cikin zuciyarku ba ku su. amma saboda kun sani a yanzu musulunci idan aka fito da shi a fili gaba ɗayansa aka ce shi zai yi hukunci to fa hakika ba shi da ƙarfi za a tursasa masa za a wulakanta shi a ci zalinsa sai kuka fito a fili kuka bayyana imani in ji ibnu jarir al-tabari sharaɗinsa a ɓoye ba ku son su kuna la'antar su amma duk da haka wala tushayi'uhum ala alama hum alayhi min al-kufri an yarda Allah ya ce babu laifi ku zauna da kafirai ku bayyana kafirci din gare su ke ma'attaqiyya ba a tilasta shi ba ya furta kalmar kafirci da gangan da kansa da son radin kansa ya furta kalmar kafirci amma me yasa yayi saboda hangen gaba in ya ki furta wannan kalma na kafirci abinda zai biyo baya muninsa yana da yawan gaske sai ya furta kalmar kafirci amma zuciyarsa tana kunshe da imani wannan shi ake ce ma taqiya inji Abdullahi bin Abbas sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shin attaƙiyya ɗinnan din nan ta kare a zamanin manzon Allah la Al-Hasan al-Basri yake cewa at-taqiyatu ja'izatun lil insani ila yawmil qiyamah attaqiyya din nan tana nan halal ne musulmai su yi riko da ita har zuwa tashin kiyama kuma wallahi karkashin ta ne galibin musulmin duniya suke a yau da kaso da kaki wannan ita ce fasara Allah shi samu gani wakila malamai suke cewa innal mu'mina idza kana qa'iman bainal kuffar musulmi ne yake zama tsakanin kafirai falahu an yudarihim bil lisan halal ne ya yi mu'amala da su da harshen sa. idza kana khaifan ala nafsihi yana jin tsoro maransa lalle fa in ya fito da addininsa za a cutar da shi babu laifi yayi mu'amala da su bi ma'ana in ma za ta taiga ya furta kafirci da harshen harshensa sharaɗinsa shine wa qalbuhu mutma'innun bil iman matukar zuciyarsa tana da nutsuwa da imani malaman sunna sun yi bayanai da dama akan abin da ake ce ma attaqiyya ana cewa wattaqiyatu la tahillu illa ma'a khawfil qatl aw al qat'i aw al iza'il azim sharadin sa shine yaushe ne musulmi yake attaqiyya sai fa idan hangen sharrin da zai auku din sharrin zai kai ga kisa sharrin zai cutar da ‘yan uwa musulmai, sharrin zai kai ga murkushe musulunci sai ka bayyana kafirci. wannan halal ne in ji malaman sunna don Allah dubi as-sunanul kubra littafin al-imam al mujallal na takwas shafi na 209 ka duba tafsirin al-imam nasafi mujallal na farko shafi na 153 da ake yake fassara kalman illa an tattaƙo minhum tuqat sai dai fa idan za ku bayyana soyayyar ku ga kafirai ne saboda kare kanku daga sharrin su sai yake cewa illa an kafu min jihatihim amran yajibu ittiqa'u al-imam mafi cikin malaman tafsiri na sunna yake cewa abinda ake nufi kuna tsoro in kun bayyana imani to fa wani babban sharri zai auku gare ku tattare da kafirai illa an yakuna lil kafiri alayka sultan kafiri ne ya samu iko a kanka fatakhafuhu ala nafsika kana jin tsoro wannan kafirin zai iya cutar da kai wa malika zai iya cutar da dukiyanka wa hina izin a wannan lokaci ya tuzu laka halal ne ka bayyana wa ibtalul adawa ka nuna masa a fili kuna tare kasar ku guda mulkin ku guda wannan ita ce aqidar malaman sunna tun daga sahabban annabi Muhammad har zuwa ga tabi'ai fahimtar kenan yadda muka fassara maganar Abdullah bin Abbas ka duba tafsirin Ibn Abi Hatim mujalladi na biyu shafi na 629 illa an tattaku minhum tuqat Abdullah bin Abbas yace fattaqiya bil lisan bambancin aqida na sunna da aqida shi'a malaman sunna suna cewa ita taqiya da harshe ake yi ba a yin ta da jiki amma aqida na shi'a ita taƙiya tana kunsar harshe tana kunsan aiki na jiki wannan magana ce mai tsawo amma malaman sunna suna aiki da maganan abdullahi bin abbas da ya cewa taqiyatu bil lisani man humila ala amrin yatakallamu bihi wa huwa ma'siyatu lillah an tilasta ka larura ta same ka halin rayuwa ya sa ka zama cikin kabirai yadda dole sai ka furta kalman kafirci wa huwa ma'siyatu lillahi sabo ne ai ko to tunda dai abin bai wuce harshe ba fa ya takallamu bihi halal ne ka faɗi wannan abin makhafatan nasi don tsoron mutane wa qalbuhu mutma'innun bil iman matukar zuciyarka tana nan nutse da imani fa inna zalika la yadurruhu abdullahi bin abbas yace wallahi mu'amalar da kai da kafi kana bayyana musu wato kafirci wannan ba zai cutar da imaninka ba matukar zuciyarka tana da nutsuwa da imani sannan sharaɗi? kana yin haka ne don hangen fitinar da za ta auku ba wai ka yi abin ne haka nan kudun ba akwai dalili don haka yasa a taƙiyya ta bambanta da munafinci me bambancin su me ake nufi da munafiki munafiki fa inna yutmiru al-kufra wal adawa li ahli al-iman fi al-qalb shi munafiki zuciyarsa ta ɓoye kafirci ne da adawa ga musulmi zahirinsa kuma ya bayyana imani ga musulmi shi ku attaqiyya zuciyarka ta bayyana imani da adawa ga kafirai harshenka sai ya bayyana kafirci bi ma'ana ga musulmai kaga da bambanci suna da sabani al-imam al-bukhari ya dauko maganan abu da sahabi annabi muhammad yake ba da labarin yadda rayuwar musulmai ta kasance a farkon zamani kai ka sani ba rana ɗaya musulunci ya yi ƙarfin nan ba ya fara ne yana jinjiri yana girma har dai ya ƙosa to shi lokacin da musulunci yake da rauni wani irin wacce irin rayuwa sahabbai suka samu kansu a ciki al-imam al-bukhari ya dauko maganar abu darda'i sahabin annabi muhammad abu darda'i yake cewa a farkon al'amarin musulunci inna nakshiru fi wujuhi aqwamin muna zama zaman lafiya da kafirai har ma za ka ga muna murmushi muna dariya muna yawa wa qulubuna tal'anuhum amma wallahi suka tun a lokacin da muke murmushi da kafirin nan a ɓoye tsine masa muke yi muna cewa Allah ya daidai maka albarka amma fa a ɓoye ne kaga yadda musulunci ya fara kenan to wannan ita ce ake kira attaqiyya wacce ta samu ayar Alƙur'ani kuma ba a share ta ba don haka wannan hukunci yana nan yana aiki illa dai yana da nasa sharuɗa ka duba sahihul bukhari kitabul adab babul mudarati ma nasi yadda ake zama da mutane Ka ga bayanin da aka kawo na malaman sunna kakan zauna da kafiri ba dan kana son shi ba don haka yasa malamai da dama suke ba da fatawa hatta malamai na wannan zamani suke cewa da zaran ka ji za a yi siya yi kundun ba za ka fada sharaɗinsa guda lokacin da zaka shiga nufinka shine ka taimaki addinin Allah ta kauda kafirci duk yanda za a yi a waye gari dokar Allah ita ce ke hukunci wannan ya zama to niyyar ka kenan to shiga domin in kayi haka kana karkashin babi na attaqiyya duba littafin Abu Nu'aym mujallal na farko shafi na 222 ka duba shu'abul iman littafin al-Imam al-Baihaqi hadisi na 8103 sannan littafin ibnu abi shayba hadisi na 3342 ka duba tafsirin ibnu kathir mujallad na biyu shafi na 27 yaya ake taqiyya kai hada muhammadu Aminu amin shinkiti yayi magana a cikin abwaul bayan mujallad na biyu shafi na 111 yace amma inda alkhawfi ku ne kuke zama da arna kuna tsoron su wattaqiya don haka daidai ne ku nuna musu soyayya a fili alhali a ɓoye ba ku su kuma kuna la'antar su sharaɗin kenan fa yurakhitu fi muwalatihim bi qadri mudarati an halatta muku ku bayyana soyayyar ku ga kafirai amma ku gwargwadon larurar da take tare da ku in an ce gwargwadon larura an yadda yanzu ku zauna kasa guda misali saboda in kun killace kanku kuka ce yanzu kun yi daula na musulunci a murkushe ku a cikin kwanaki bakwai sai kuka ce to mu zauna ƙasa guda muhammadu aminu shinkidi ya ce an halatta muku zama ƙasa guda ɗin ku yi mu'amala da juna sharaɗinsa kada mu'amala ta ku ta wuce gwargwadon larurar da aka ba ku yaya za a ce mu'amala ta wuce gwargwadon larura kafiri ya mutu an je binne gawansa aka samu musulmi a wajen buki ne na kafire ya tashi aka samu musulmi a wurin kai hamsa kai ga musulmi zai shiga coci a zauna da shi subhanallah wannan al'amari naku ya wuce gwargwadon larurar da aka halatta muku to haka matsala ta taqiyya tana buƙatar hattara ji Muhammadu Aminu Shinkili allati yuktafa biha sharrahum an halatta muku ku nuna musu soyayya gwargwadon yadda za ku kare kanku daga su wa yushtaratu fi zalika salamatul batini min min tilka muwalati amma sharadin sa shine lokacin da kake bayyanar daga kafiri shin zuciyarka ne take da wannan soyayya ko kuwa harshe idan ya kai ga zuciyarka to kai ma kafiri ne haka wallahi matsalar tana da haɗarin gaske Allah shi samu gani wannan ita ce aqidar ahlus sunna ibn hajar al-asqalani in ta duba fathul bari mujallar na goma sha biyu shafi na ɗari uku da goma sha hudu ya ce ibn battar ya ɗauko maganar ibn munzir da yake cewa maganar da muka yi ɗin nan ajma'u alaman ukriha alal kufri hatta khashiya ala nafsihi al-qatla fa kafara wa qalbuhu mutma'innun bil iman Allah yuhkamu alayhi bil kufri mutum ne aka tilasta shi har ya kai ga kafirci to malaman sunna ji ibnu hajar yadda ibnu munzir ya dauko yace tun daga kan sahabban annabi muhammad zuwa kan tabi'ai babu wani malami sunna da yake wannan mutumin yayi ridda ko da ya kai ga furta kalmar kafirci wala tabinu minhu zawjatahu an tilasta shi ne saboda tsananin azaba har ya kai ga furta kalmar kafirci akwai wani littafin wani malami da ake kiranta dr al'amari cikin malamai na zamani ya rubuta littafi mai suna fiqhul imani wal amal salih wannan littafi yana da muhimmanci a littafin yake cewa wa min majmu'i zalika in ka tattaro hadisai ka tattaro ayoyin alqur'ani ka ɗauko fahimtar malaman sunna zaka samu bi anna taqiyya inda ahli sunna abinda ake ce ma taqiyya amma fa ta bangaren ahli sunna fahimtar at-taqiyya ita ce izharul mutti li ba'd al-aqwali wal fi'ali lil muwafaqa li ahli al mutum ya bayyana wata magana ko ya nuna ma wani aiki misali ga kafirai bayyana wata magana ga kafirai saboda kariya game da sharsu wannan ita ake kira a taƙiyya fahimtar malaman sunna babu saɓani akan haka awal jariyati ala subulihim ko a waye gari musulmi yana ma gudanar da rayuwarsa akan tafarki na kafirai ila zalika min ajli a dalilin kawai bi sharrihim saboda nisantar sharrinsu dan ya tabbatar in ya fito da gaskiyar gaba ɗayanta duniyar ba za ta ɗauka ba shi kansa duniyar ba za ta yi masa daɗi ba azaba ce za ta yawa gare shi sai ya ɓoye imaninsa ya bayyana kafirci saboda kariya game da sharrinsu ma'asabatin kalbi amma fa zuciyarsa ta tabbata ala inkari muwafaqatihim yana kyamata zama da yake yi da kafiran nan wa bugbiha yana ki wa sa'i li dafil hajat ilaiha sannan yana ta ƙoƙarin ya ga cewa ya kawar da wannan damuwa da ta same shi ka duba asarimul masu littafin ibn taymiya shekul islam shafi na 223 shekul islam ya ce in kana mu'minu bi ardin huwa fiha mustab'af musulmi ne yake zama a ƙasa wacce ba shi da ƙarfi a cikinta ga musulmi a kasan da ba shi da ƙarfi musuluncin ba shi da ƙarfi yana da rauni au fi waqtin huwa fi mustab'afin shaykhul islam yace ko kuwa musulmi ne ya samu kansa a wani lokaci takaitacce ya samu kansa cikin wani yanayi na rauni a tsakanin kafirai sai yace to fal amalu bi ayati sabri was safi wal afwi abin da ake so ka yi sai ka tattaro ayoyin alkur'ani da suke cewa a yi haƙuri a yafe ma'arna a zauna lafiya shekul islam yake tattaro ka riƙe ka yi aiki da su wa yake wannan magana shekul islam ibn taimiyya ka duba littafinsa a sarimul maslul fi shatimin rasul kana zaune cikin kafirai ka tabbata musuluncin yana da rauni to wace aya ake so ka yi aiki da ita guji ɗauko ayar yaƙi ba taka ba ce ka ɗauko ayoyin zaman lafiya subhanallah an ba shi ba mu fahimta mutum musulmai kashi biyu ne akwai musulmin da Allah madaukaki ya ba shi ƙarfi ya ba shi damar tabbatar da shari'ar musulunci akwai musulmin da wallahi ba shi da ƙarfin yana cikin wani hali wanda bai yiwuwa ya tabbatar da shari'ar musulunci to ba za ka ɗauko ayoyin Alƙur'ani daga suratul baqara zuwa nasi ko mu ce daga fatiha ko zuwa suratul nasi ka ce duk wani musulmin duniya waɗannan ayoyi suna aiki a kansa ba shekul islam ya ce kuskure wanda ke zama cikin kafirai huwa fiha mustab'af yana da rauni aw fi waqtin huwa fihi mustab'af ko yana cikin wani zamani wanda ya samu kansa yana da rauni to abin da ake so da kai fa al'amalu bi ayati sabri was safhi wal afwi amman yu'zi wa rasula min ad aka samu kafiri ya cuci Allah kafiri ya cuci manzon Allah min alladhina utul kitaba wal mushrikina aka samu kafirai suna faɗa da littafin Allah suna faɗa da shari'ar Allah aka samu wani kafiri ya fito ya zagi manzon Allah da bakinsa shekul islam ya ce to shari'ar tana da kauri da rauni a kasanku abinda ake so da kai ka roro ayoyin haƙuri da suke cikin alƙur'ani ka ɗebo ayoyin ayafi ka ɗebo ayoyin a yi haƙurin zama bi ma'ana a kau da kai ga kafirai duk wata aya da ta shafi yaƙi ba taka bace domin ba ku da ƙarfi yace wa amma ahadul quwwa amma kasar da musulmai suka fi ƙarfi wannan ƙarfi ba wai na baki ba ƙarfi na zahiri duniyar ma ta shaida wannan ƙasa musulmi ke da ita duniya ta shaida sai ƙarfin yana gunsu to irin waɗannan mutane idan aka takali annabi Muhammad a cikinsu ba a ɗauko ayar haƙuri in ji shekul islam a irin wannan ƙasa da musulmai suke da ƙarfi ya mazu na bi ayatul qital lokacin da aka yi sukar ayar alƙur'ani ko aka yi faɗa da sunnar manzon Allah ko aka takali shari'ar musulunci kai in ka tashi yin wa'azi شيخ islam ya ce fa ayatu الكفر a لا kufri fa innahum la aymana lahum ayar da zaka dawo jama'a ku zari makami mu fada makafirai a waccan ba waccan in islam don Allah ka duba maslum fi rasul wannan maganar ba a nan kadai shekul islam ya ta ba ya yi irin ta a cikin majmu'u fatawa mujallar na goma sha tara shafi na ɗari biyu da ishirin da hudu ya yi irin ta a cikin minhaji sunna mujallar na biyar shafi na ɗari da da ɗaya me yasa malamai suka ba da wannan hukunci saboda aiki da maganar Allah illa an tattaku min tuqa dan kawai za ku bayyana soyayyar ku ga kafirai saboda kariya game da sharrinsu ko ma tafsirin al-Imam al-Bagawi mujallar na farko shafi na 336 al-imam al-bagawi yace naha Allahu al-mu'minina Allah ya hana musulmai an muwalatil kuffar kada su bayyana soyayya su ga kafirai wa mudahanatuhum Allah ya hana musulmai su sassauta ma kafirai wa mubatanatihim Allah ya hana musulmai su dinga tona asirin su ga kafirai amma ba an halatta musu a hali guda illa an ya kuna kuffar galibina idan kafirai suka zo suke da rinjaye zahirina suke da karfi ko kuma ta yi ma musulman suke da rinjaye au kuna mu'min fi kaumin kuffar mu'mini ne ya kasance cikin jama'a da suke kafirai fa khafukum yana tsoron sharrin su saboda ba shi da karfi fa yudarihim bil lisani in ji al'imamu bagawi ya ce an baka dama ka zauna da su zaman kana wato nuna soyayyar ka daga da harshe wa qalbuhu mutma'innun bil iman amma zuciyarka tana mai nutsuwa da imani me yasa aka baka wannan dama dab'an an nafsihi don kariya ga kanka min gairi an yastahilla daman harama aw malan harama da aka baka wannan dama ba a ce kuma shikenan an baka damar ka zama mutumin banza ba ya zaman to kuna mu'amala da kafirai hatta na aqida ko a same ka a cikin ayyuka marasa kyau na kisan kai na fashi da makami aw yuzhiru kufar kuffar ala awrati awrati muslimina ko waye gari kana tona asirin musulmai ga kafirai ko kana fifita kafirai akan musulmai sai yake to wannan ba taqiya bace at-taqiya da Allah madaukaki ya halatta wa musulmi والتقية لا تكون إلا مع خوف القتل وسلامة النية ba cewa ka yi taƙiyya sai an tarar da cewa abin da yasa ka bayyana soyayyar ka ga kafiri din nan hangen sharrin da zai biyo ne kuma wannan sharrin ba karami ba sharri ne wanda zai kai ga zubar da jini malamai suka ce in sharrin da zai biyo zai kai ga zubar da jini to Allah ya halatta maka ka furta kafirci bi ma'ana ga kafiri dan dai a zauna lafiya saboda kariya gare gare ka game da sharrin kuma sharadin sa ya zamanto zuciyarka tana da imani ba ma al-Imam al-Bagawi kadai ba ka duba tafsirin al-Maraghi mujallal na uku shafi na 160 yake wa yadkhulu fi taqiyya mudaratul kafara zaman lafiya da kafirai والظلمة أزونا لافية دا الظالمي والفسقة أي زونا لافية دا فاسقي كجمال من يتاكي لكي جماعة زونا لافية أدينا دوكا ينجيا سكتي يا إليكي رشي سنيني إلا الإمام المراجي يتي التقية تكن كيغا متن يزونا zauna lafiya da kafirai da azzali da fasikai hangen idan aka hana din to sharrin da zai biyo na da jini ne wannan an halatta maka Allah shi sa jama'a su yi kyakkyawan fahimta wal ilalatu kadhali lahu an halatta maka ka tausasa magana ka gare su wa mu fi wujuhihim an halatta maka ku zauna wuri daya har ma ka yi murmushi har ma ku yi tafi wa bazulul mali lahum har ma kuma ka ce ga kuɗi wani a yi ce ne kana ba ma kafiri kuma ka san gaba kaɗan zai je ya sai kwalban giya babu ruwanka ai baka ce ya sai giya ba likaffi azafu kun yi ne don kariya game da su wasu ya minhum saboda tsare mutuncin ku game da su sai yace wa la yu'addu hadha min al-muwalati al-manhiyi anha wannan ba a lissafe sa cikin jidantar da Allah maɗaukaki ya hana bal huwa mashru'un Allah da kansa yake halal ne illa an tattaku minhum tuqat wannan an halatta muku daidai akwai bambanci tsakanin attaqiyya da kuma tilastawa mun ce hanyoyi guda uku ne shari'ar musulunci ta halatta wa musulmi yayi kafirci kuma bai kafirta ba hanya ta farko ita ce attaqiyya saboda kariya game da sharrin da ake gani zai auku wanda zai kai ga duk da jini sai aka halatta maka yin kafirci wannan ittifaqan malaman sunna sun faɗa wannan shi ake cewa attaqiyya amma yana da sharuɗa wanda na faɗi wasu daga ciki ah, al-ikrahu tilastawa ita tana cikin abubuwa guda uku waɗanda shari'a ta haɗa wa musulmi ya yi ridda kuma wajen Allah maɗaukaki bai yi riddan ba fal ikrahu takunu suratuhu hamlul mar'i bil quwwati fi mawqifin muayyan wa sa'atin muayyana ala fi'lin aw qawli shay'in muayyan huwa la yarda kai ne aka tilasta ka a wani lokaci ka samu kanka ne a wani wuri aka ce dole sai ka yi ridda kafin a barka in baka yi ridda ba za a kace ka wannan shi ake cewa al ikra fa idan ta hadha al-mawqif intaha halat al ikra a wannan yanayi ne kadai wato da ka samu kanka aka baka damar ka furta kalmar kafirci ba wai an baka dama ne ka ɗauki wannan siffa na kafirci ba min khilaliha wal kufru a ma fihi mukhalafa shar'iyya bainama taqiyya ita kuwa abin da ake ce ma at-taqiyya fa masahatuha ya zamaniyya wal makaniyya awsa idan ana magana game da attaqiya ta fi samun sarari ta fi samun fili baka cewa ana yin attaqiya na shekara goma baka cewa ana yin attaqiya na shekara ishirin akan iya attaqiya har tashin kiyama domin alhassan basari ya ce ba a shafe hukuncin da ba tana nan tana aiki har tashin kiyama sai ka ce wai tun da ake wa'azin sunna yaushe za a kafa shari'ar musulunci a ƙasar nan attaqiyya ba ta kare ba ta ido kai dai ta karantarwa in lokaci yayi Allah zai kawo abinsa ba kai za ka kawo ba akwai bambanci tsakanin attaqiyya da kuma al-ikra al-ikra an tilasta kai aka ce sai ka kafurta malaman sunna suka ce halal ne ka kafurta din a wannan lokaci saboda tsira da imaninka al-imam al-hakim ya rawaito labarin ka duba al-mustadrak mujallar na biyu shafi na ɗari uku da hamsin da bakwai ka duba nasbun raya littafin abbailai mujallar na biyar shafi na ɗari uku da sittin da hudu ka duba as-sunan al-kubra littafin al-imam al-bayhaqi mujallar na takwas shafi na ɗari biyu da takwas da faizul qadir mujallar na uku shafi na ɗari da da a tabaqatul kubra na sa'ad mujallar na uku shafi na ɗari biyu da arba'in da tara siyaru a alamin nubala mujallar na farko shafi ɗari hudu da goma sha ɗaya sun ba da labarin Muhammad bin Ammar bin Yasir sahabin annabi Muhammad a farkon musulunci lokacin da addini ke da rauni arna suke da karfi duk wanda ya musulunta in ka duba sai ka ga talaka ne bawa ne ba shi da gata haba kafirai ko suka kama su da azaba akhadha al-mushrikuna fa'aradu ala bilalin an kafira an yakfura aka kama bilal ka kafirce ma Allah yake ina ba zan taɓa yin kafirci ba fa ja'alu yajrunahu malaman tarihi suka ce wa bawu alaihi dar'an min hadid suka sa mata karfi sannan aka jefa shi a rana ka duba zafi irin na hamada irin na rairayi aka jefa shi a rana lokacin da rana take zafi shi an sa masa rigan karfe subhanallah ثم يلبسونها إياه فإذا ألبسوها إياه قال yana rana din da suna cewa ka kafirce shi dai cewa yake ahadun ahadun ahadun guda ɗayan nan dai ni ba zan taɓa cewa zai ba shi Allah nan aka kama khabbab bin al-arak sahabin manzon Allah da azaba falhamalu ya turrunahu fi shauki aka ɗaure shi ana fisgarsa a cikin kaya ana tsananta azaba gare shi aka kama amma ya da azaba falam ya kohu hatta sabban nabiya sallallahu alaihi wa sallam ba su kyale amma bin yasir ba sai da ya zagi manzon Allah wa zakara alihatahum bi khairin ya kira gumakansu ya dinga yabo waye muhammadu ya jefa mar ashar waye allah ya kafurce masa sun matara ko suka ce to wannan namu ne suka bar shi nan kuwa ke labari ya iso ga annabi muhammad falamma utiya rasulullah kala lokacin da aka zo da labari ga manzon allah annabi yake jijjira hajji amma bin yasir ya iso amma bin yasir yana isowa manzo Allah ya ce masa ma wara aka ba na labari kada sai amma bin yasir ya ce sharrun ya rasulullah wallahi sharri da ya auku gare ni ma turiktu ba a kyale ni ba da azaba hatta ni tunin ka sai da na zage ka wa zakartu alihatahum bi khairin na kira su ina ta yabansu kala sai annabi yake kaifa tajidu qalbaka ni tambaya ta guda ce yaya labarin zuciyarka ba harshen ka ba kala sai yace mutuma innun bil imani yana nan nutsuwarsa da imani annabi sai yace in adu ud gobe ma in sun sake kai ma ka sake zaki na ba abin da zai sa imanin ka a dalilin haka Allah ya saukar da ayoyin suratul nahl aya ta 106 man kafara billahi min ba'di imani man kafara billahi min ba'di imani illa man wa qalbuhu mutma'innun bil iman ولكن كرما سرح بالكفر سطرا فعليه يغضب من الله ولهم عذاب عظيم من كفر بالله من بعد إيمانه wanda ya kafirce da Allah bayan ya yi imani sai Allah ya daɗe magana a wurin ba zai karasa ba bari ya yanko wanda shi ake cima da ikira maimakon a karasa maganar asali من كفر بالله min ba'di imanihi فعليهم غضب من min ولهم عذاب lahum magana kenan amma sai Allah ya dace domin akwai wanda ke iya furta kalmar da a halin larura shine da aka dace bai ai muku bayani akan kansa don kar ku duba duk wanda ya furta kalmar kafirci ku ce shi ma kafiri ne ku kiyaye amma yake illa man ukriha sai fa wanda aka tilasta shi aka yi masa azaba saboda ganin wahala har ya kai ga furta kalmar kafirci kuma sharadi wa qalbuhu mutma'innun bil imani zuciyarsa tana nan da nutsuwa da imani to shi wannan babu yi a kansa amma walakin man sharaha bil kufri sadara, mutum ne ya bude zuciyarsa ya karbi kafirci fa alaihim dababun min Allah wadanda su ne fushin Allah yake kansu wala kuma azabun azim kuma suna da azaba mai girma a wajen Allah me yasa zalika bi annahum mustahabbul hayatid dunya annahum mustahabbul hayatid dunya ala al-akhirati wa anna Allah ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين ذلك دليل ديتا الله يفشي دسو يوم تاجد أذابا لجرما لأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة دون ديرد كنا يبي في الدنيا أكل لاهرة ومن دعاية لاهرة تاجد دنيا والله بدي يرد وأن الله يهدي القوم الكافرين تند كايرد sai Allah ya la ya hadi ko tunda kayan ridda Allah ya bata aikinka Allah bai fi yadda aikin mutane da suke kafirai Allah shi kare Ibn Kathir a tafsirinsa mujallal na hudu shafi ɗari biyu da ishirin da takwas ya ce ittafaqa ulama malaman sunna fahimtar su ta zo ɗaya ala annal mukriha ala al-kufri wanda aka tilasta shi yayi kafirci ya duzu lahu an yuwali daidai ne ya bayyana jibin sa ga kafirai ibqa'an al muhtatihi saboda wato kubutar da kansa saboda kubutar da wuyansa saboda kubutar da jininsa wa yajuzu lahu an ya'ba kuma sannan halal ne idan aka tilasta ka sai kayi kafirci ka kiyar dadin an baka dama ka zabi ɗayan biyu ko dai kayi kuɗi da bilal azabar ta kisa shi ya yarda sun ce wallahi ko za su kashe shi ya ce ko za a kashe shi bai yin kafirci ko kuwa ka zaɓi rayuwa ta amma ya yasir idan ka ga azaba ka yi ridda Allah ya baka dama ittifaqan ibnu kasir yace wannan fahimtar malaman sunna ta da yi to akai baki kada ya ba baka duba fathul bari haka ibnu hajar ya faɗa mujallal na goma sha biyu shafi na ɗari uku da goma sha bakwai ya dauko maganar ibn Battal asma'u ala anna man ukriha ala al wa ikhtara al-qatl annahu a'zamu ajran inda Allah mimman ikhtara al-rufa malaman sunna suka ce mutum biyu ne wannan an tilasta shi ya yi ridda sai ce a to da Allah ya bani dama in yi riddan bari ne sai ya yi ridda amma zuciyarsa musulmi ne wancan kuwa aka ce ya ce Allah da sai dai aka ji shi to malaman sunna suka ce wannan da yake allan barai ba zai yi riddan ba ya fi daraja a wajen Allah akan wancan wa amma gairul sai dai kuma duk da haka da ake magana tilastawa banda kafirci ba a baka damar wato ka fifita ridda saboda wani aiki ba misali shine alaman ɗauka ala akhlil khinzir an kama ka ne aka tilasta ka sai ka ci naman alade in baka ci naman aladen nan ba za a kashe ka shi wancan sai ya ce ba zai ci ba ya iki har ya aka kashe shi wannan kuma sai ya kama ya ci ai dukkan su ba su da laifi a wajen Allah ko amma malaman sunna suna cewa wanda ya ci naman aladen nan ya fi lada a wajen Allah domin cin naman alade bai kai ka gari da ba me zai sa har ka rasa saboda wani abu da Allah ya haramta ma wanda kuma larura ta halatta maka ka ci ko ko an tilasta ka ne ka sha giya sai ka ce akan ka sha giya gwamma mutu ka ki shan wannan giya har aka kashe ka to a wajen Allah ba ka da lada kamar mutumin da aka tilasta shi ya sha giya ya karba ya kurba falfi'lu aula ka karba ka yi shi matukar abin bai kai haddi na ridda ba ibnu kudama a cikin al mubni shi ma ya faɗi irin wannan mujalladi na tara shafi da hudu yace wal afdal abin da yafi liman ukriha ala kalimatil kufri an kama ka an tilasta ka sai kai ridda sai kafurta kalma na kafirki aw ala muwalatil kufar ko an tilasta ka sai ka jibbi kafirai wal muwafaqati ala dinihim sai ka daidaita da su akan addinin ta. akan addinin su to abin da aka fito an yasira kai hakuri wala ya tamassal hatta walau kuti ala nafsihi ko da za a kai ga kace ta, malaman sunna suka ce abin da aka fito shine kai ta wato kar kai wannan riddan amma idan kai baka da laifi a wajen Allah me yasa malaman sunna suka ce gwamma maka yi riddan ba a son kai yi ridda idan aka ce za a tilasta ka aka zo za a tilasta ka akan ridda malaman sunna suka ce akan kai ridda gwamma a ce ka kace ka din fiye fi me yasa suke faɗin haka saboda hadisin Abu Dardari wannan hadisi yana cikin sahihu targhib hadisi na 566 ya kautari hatsi masoyi na annabi Muhammad ya yi min wasiya manzon Allah ya yi masa habbai wasiya iri iri kowa da irin wasiyar da aka mar Abu Darda ya ce masoyi na Annabi Muhammad ya yi min wasiya yace Allah shirik billahi shay'a Abu Darda ina maka wasiya karka yadda kai shirka da Allah wa in ta ko da za a daddatsa ka an hurrikta kuma ko da za a kona ka karka yadda kai shirka da Allah ji manzon Allah kaga wannan yana gwada maka kenan a ce idan da za a tilasta ka akan yin riddan kada ka yi riddan a kashe kaɗin shi ya ji dacewa shi ne ya fi lada a wajen Allah maɗaukaki in ji malaman sunna bisa da wannan hadisi akwai hali na uku wanda aka halatta wa musulmi bi ma'ana ya furta kalma ta ridda wannan hali wato shine idan mutum ya kasance babu wata hanya da zai ita ya kau da kafirci sai ya shiga kafirci babu shakka malaman sunna sun ce wannan wata hanya ce da musulunci ya halatta musulmi yana iya furta kalma wacce zahirin kalmar na riddati amma a wajen Allah madaukaki kuma ba shi da laifi me yasa yayi saboda yayi ne saboda hangen wannan kafircin ba za a kau da shi ba sai an shige shi misali sai ya shige shi gwargwadon yadda larura ta hukunta masa fa duba istida'u siratul mustaqim shaykhul islam ibn taymiya yake cewa law anna al-muslima bi dari harbin kai ne kake cikin kafirai aw dari kufrin dayar harbin kana cikin kafirai لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي ظاهر لما عليه في ذلك من الضرر idan ya fito ya ce zai bambanta da kafirai a irin wannan hali da yake ciki to addinin musulunci zai samu matsala shekul islam yake cewa ban qad yustahabbu lil rajuli an aw yajibu alayhi an yusharikahum ahyanan a irin wannan hali yana iya zama mustahabi ko kuma ma wajibi musulmi ya shiga cikin kafirai din a irin wannan yanayi idza kana fi zalika maslahatan diniya idan ya kasance maslaha ce ta addini wanda za ta kai shi ya shiga cikin su din min da'awatihim ila dini wal idla'i ala batil amrihi da ikhbar al muslimin bi zalika aw daf'i bararihim an al muslimin ko kuwa da sharrin musulmai to yakan zama wajibi ma ga musulmi ya shiga cikin kafirai a dinga mu'amalar tare da shi ji shekul islam ibn taimiyya a cikin ku tsira da mustaqim shafi na ɗari da da saba'in shida wannan ana aiki ne da shi bisa la'akari da abin da ya auku a zamanin annabi muhammad ka duba al-bidayatu nihaya annabi ya ba mu sahabbai da dama ya ba su izini su yi kafirci su furta kalmar kafirci saboda hangen wata maslaha da ake neman a kamar lokacin da aka je yakin alkhandak nu'aym bin mas'ud yana cikin sahabban annabi muhammad ka duba al bidaya wa nihaya mujallal na hudu shafi na dari da goma sha uku ya zo ya samu manzon Allah ya ce ya rasulullahi ka yi izini yadda kafirai suka zagaye mudannan nan domin yakin alhandar da aka yi duk inda ka duba gabas da yamma kudu da arewa musulmai ba su da kwanciyar hankali kafirai sun zo da nufin su murkushe musulmi a yi ne gaba daya ba su zo da nufin su bar madina ba tare da an kashe annabi muhammad ba ba tare da an gama da musuluncin baki ɗayansa ba hankalin musulmai ya tashi wallahi matukar gaske Allah da kansa yake cewa wa zulzilu zilzalan shadida Allah ya girgiza imanin sahabbai a lokacin da aka yi yakin al-khandaq Nu'aymu bin Mas'ud ya ce wa manzon Allah ka bani dama zan je in yi ƙaryar bani tare da kai na ma yi amma zan bi kafiran nan in shirya kutun gwila ya haɗa su faɗa su yanzu gaba ɗaya sai mu tarwatsa al'amarin su wanzan Allah ya ce je ka yi yasa muke cewa jama'a su yi kundin ba za su fada ma siyasa idan zuciyarsu ita ce gyara abin da ke cikin siyasan nan na barna da kuma taimaka ma addini a ƙasar nan wallahi ya taho ya samu abu su biyanu wa ma abu ne ce maza kada arabtu muti lakum ai ko kun san ina son ku idan bin mas'ud ya samu abu sufiyan a lokacin yana tare da kajirai. ko riga kun san ina son muna tare wa firaki muhammadin kun san yi ban kwana mu rabu da muhammadu ina so ka gaya ne musulmin da ya faɗi wannan kalma kalmar shahada tana tare da shi ai matsayin ridda ko amma da izinin waye tafi da izinin annabi muhammad wa innahu qad balagani amrun qad ra'aytu alayhi haqqan an ablaqtumuhu na yi tunani na gafa akwai abin da ya kamata in gaya muku gaskiya in ba a kaza ba to ba su nasara ba ya tarwatsa hannunsu nan da nan Allah madaukaki ya su tsakanin juna Allah ya kare musulmai daga sharrin su manzon Allah yake cewa alharbu khud'a don haka yaki dan yaudara waɗannan su ne hanyoyi uku waɗanda shari'a ta ba da damar musulmi yana iya furta kalmar kafirci a dalilin larurar da malaman sunna suka yi bayani duk da shike kowace matsala cikin uku nan, don Allah yana da kyau ku gani tana bukatar a yi littafi kowace matsala cikin matsaloli guda uku nan a taƙiyya da matsala ta al'ikira a tilasta ka sannan da matsala ta mu'amala da kafirai da sharrihim saboda tun kuɗi karnin kabirai musulmi ya shiga su. malaman sunna hakika sun yi masu ka'idoji akwai ka'ida da ake la'akari don haka yana da kyau a yi kyakkyawar fahimta kada a dora abin da mun faɗa ba Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai ya gafarta mana kuskuren da ya auku akwai tambayoyi wannan yace game da kalubale ka fassara eh, fassararsa ka ce sun ce haka ne yaya bahaushe yake amfani da kalmar a matsayin matsala wato a matsayin challenge wato ni na ce kalubala na ce sai suka ce haka ne to shi ko bahaushe kuma shi kalubale daban yadda yake ba ta ayyuka kamata ka tambaya ko shi ba wanda nake karantarwa ba ina hukunci wanda ke sallah da chest kuma in yayi ruku'u ana ganin waist din shi idan mutum ya bi shi sallah ya sallarsa take ala kulli halin yana da kyau mu gane idan liman sallarsa ba yi ba sallar ma mu karbabbiya ce don haka jidalin yana kan liman shin me halaccin mutum ya yi sallah Kuɗinsa na bayyana bayansa kenan tsakanin eh, eh, saman duwawunsa lokacin da ka yi amfani da gajeren shes in ka yi ruku'u yana janyewa wanda kuma yana ji a ƙasa sai a hangi zuwa duwawunka shi ne ke magana ina hukuncin sabbarsa babu shakka al'auran namiji daga cibiya ne zuwa mara duk abin da ya bayyana tsakaninsu a sallah sallah ta bace a duba da imam ma shi da aka yi ɗari da tattabai ya kamata mai hattara maji yana ta azumi a lalle akwai muhawara da aka yi kwarai malaman sunna kowa da irin fahimtarsa muna mu fahimtar mun dauki fahimta ce ta shekul islam ta zo majibu fatawa mujallar na shida shafi ɗari uku da ishirin da uku maziyi fitansa ga namiji ko mace bai bata azumi ina son a yi bayani akan wanda ya zo kafi sai yana ɗaukan takalmin mutane yana amfani da shi ta gaskiya dai da kyauta ba saboda dukiyar musulmi ba ta halatta a taba sai da izinin sa inji annabi Muhammad ba ma izinin sa ba annabi yake illa an tibi nafsin min sai da dadin rai wato sai ya ji daɗi kaga zai fito ne ganka kasar sa takalmin sa zai ba shi ko to abin da kai haramun ne ka duba irwaul dalil hadisi na 1459 an faɗi abubuwa uku waɗanda idan mutum ya shiga haɗarin eh, idan mutum ya shiga eh, haɗarin kasa tuba wato kan sa mutum ya shiga haɗarin kasa tuba abubuwa bakwai don Allah cika mana sauran biyar ɗin wato nashi abubuwa guda bakwai annabi ya ce su ne almubiqat malamai sun ce al-muhdi almubiqat su ne almuhdikat wato ana nufin manyan zunubai da in mutum ya yadda ya shiga to suna masa tarko da wuya ya da lafiya shirka sihiri kisan kai cin dukiyar maraya cin riba shi da kudin ruwa ko in ana yaƙi musulmi ya juya ya gudu sannan ƙage ka jefi wani da sharrin zina musamman matar aure waɗannan su ake kira a asabul mubiqat hadisin yana sahihul bukhari hadisi na 2766